Sun zo ne a farkon karni na 19 a kasar Nijar, bayan Leptakuwa sun zo a kasar Sonwai, daga bisani suka zo a yankin Sayi da sauransu. Ana ana kiransu Sulubawa, a Mali ana kiransu Sarakole, a Senegal kuma ana kiransu Soninke. Sarakole sun fito ne daga Gidimaka, Nyoro Mali. Sarkinsu shine Ali Silla, ya zo tare da dan uwansa Gorinyo Silla, makiyaya ne. son frère Yaya suka yi har suka girku a ƙasar Nijar? Da suka baro Mali sun zamana a yankin Liptako a kasar Sanwai. Suna mulki tare da samun goyon bayan Amirun Torodi. Suna karɓar haraji ga Sanhoyawa da ke amfani da tafuka. Sanfayawan da aka raba kanunsu suka ɗauki matakin su haɗa kansu suka nemi goyon bayan Kyalgaras wato buzaye. Haɗin gwiwar nasu yayi nasarar watsa sojojin sarakule waɗanda tilas suka tsere zuwa Torodi. Da suka iso Torodi sun kafa garin Kobage. Daga Kobage, Ali Silla da dan uwansa Gwarnyo Sila suka koma Yuri. Daga Yuri wani sashi na Sulbawa ya je saye. kafin su kafa Dar salam da Dankendu. Wani sashi ya sauka Dalol. A nan cikin Dalol akwai Sulbawa na Kurme da suka zo a lokacin Bayero da Sulbawan Dalol da suka zo a lokacin Bubakar Ludi. Sulbawa sun kasance mayan mayaka ne, mutane ne masu kuzari, suna da saurin tashin zuciya kuma suna da haɗin kai. et Surube ko kuma sarakole, shin hulani ne? les ne ba fulani ba amma da yake su rungumi yaren fulani sun koma fulani kuma haka ake kiransu amma tushensu su shine sarakole sar na nufin mutum kole fari wato farin mutum suna da nasu yare daban yanzu ka a nan birnin silanke akwai masu magana da yaren sulubawa kamar a dan kendu da torodi a kasar mauritani akwai ma littafai da aka rubuta da yaren sulubawa a tsawon lokaci suka koma fulani suna magana da yaren fulani suna da al'adu na fulani akwai da yawa daga cikin ba su magana da wannan yare amma suna da nasu yaren daban Studio Bar.